ɓoyukaɗingal yam so bismintimuƴingal awa ham so mintimuƴingal yaɗe ngay jingir kaban mo jare mo ba nafilata yammuga tisi sande to dinga nga ma de bankanga ko kari nafila jingarga da ibada jare kanki yi wani manci farilla manci farilla gano go sande farilla wongo imana ni se bani sinde bani farilla jingar nigati ni dani sini ka kai kati mu goro kati dani sini goro ka kai kati makani kati gawin bisa san bani si da dani gunda la karuwa amma na fi daga mai go sarai na fi daga janta wata kan sin da ba sini kati amma dani goy kake bankan dona kati no ikko gani musu bai kanti na siya wasu kowa da dinga yi mu kokari ka don in ya kafa suna alsalamai alborai da bori farkul kan abun da kokari wo ne bon amma kokari ban kan mu sun da kokari amma dondo amma dondo amma sinti kasabai kana filaiti ya dinga wata kan yanta ka nisi wala wata kan dinaro ya sabai ka hantun nisi isa fo asidan bu da yanta ban bata kan ga ka da irkwete igo borera tan gunda alo morko ko ngano ki Ni ga zeno da irko no ni sai alo morko ko ni ga ko to nan kan nisin nisin da gabi kan niga na fi Ni ga to nan kan nisin da gabi kan niga qur'ani ki da boban ni irin musidin yana fi da kai irgo sanan nan cikin yin dauhin na fa abu ara ne qur'ani ki abu ara mo da ne hau ne hau kuma ne hau gumbo ara makan aduna adamihu attino da alhamisu kala hino yanta kakati nisi sababu ni ka nisi nikati nika niyante samin ko samin hinka handuhu to ni me haudin kan da bai nigati attino alhamisu samin kulu kanka attino kale ma hankan nisi ni me hau alhamisu kulu kanka kale ma hankan nisi ne me hau to yadin no ba na rumaira atiru nigeti kala kalayinu ni naro naro mai halu ramu farilla wana bungo ni mi gisan ko fana bila ba farilla ba ramadana hando ramu ni ni ma gisi dai agin taban gi gisan ko fana bila wana kan ni mi gisi naro mai ra amma igoga hantan ni si halawati kan ni ko ni mu da ma ni musubai gici الثامنة عشرة عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة رواه البخاري ورواه مسلم ورواه مسلم رواية الغزيفة حديث ويكين دفا إلوان بابو راي منافي لك إلكو يا صحابة كيغلا سي جابر إلكو من غير داتو جابر الله جابر لي إلكو يا صلى الله عليه وسلم عني كل معروف ومنك lagi sekolah lagi ngatu puasa. Di ini gua ni ma'ruf, ma'ruf. Enggan gua kecil hangkem boleh, iga marah, iga baik, tapi gua kan boleh. Iga nasi ma'ruf. Oh, hangkem berkul ke ini ha? Hei fulan ne bangkan ne berfuga kesini waktu pun asinda. Halau ni aku boleh. Kan dengan berapa mana Quran cuba mana hadis cuba. Tapi ni ni siapa oh, ni gua boleh ni? Bangkan sendiri mana kesini? Oh ni gua boleh ni. to ay kul kan boray ga bai iga mara woni ga bori bor yandino to iga na sima hawfu to tukul kan ni boy han kan boray ga bai aga bori iga mara yadin no mo shari'a ga bai aga bori aya magda to iga to ni sirri ya yadin ga woni ke am gonde kudu imam bukhari ka ji so ka rawahu muslim muslim na ji so ka bi riwayat huzaifah radiyallahu anhu tashi ashar an fi kada kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ganta yi wani babu wa a ah, iwaikin da ya ga irko da sallallahu alaihi wasallam ne mamin musulun ya gade su asilamu kul sino da yana asilamu sino man ki yare na ma'ana asilamu kan ya gare su garsan ana turi fuduma ana duma harifo duma ya gari su garsan ana duma harifo duma ifo na igi duma zanga dabinu ya zanga inabi zanga mango zanga waiba wani kuma yi harina kan igi duma illa kana ma okila min guda sadaka kadai hay kulu kan ima turu yi wadin da kan yi ka duma ima an da shi sarga yawo kare ma hantun da shi sarga yawo wa masu daga min guda sadaka an kan barfoka kan wallan wallan ka zai kabisa man ki azai no ko wala ni ban bai wata kan aka ka samu zama zai tara ni lokaci makka ni harikan bisbai to izai ka koi amma yar koi a ganan ima tuni sai su koi yawo to ma da tayru fi huwa lahu sadaqa hankan kiro zaka kanwa ga mu kalai ma hantoni sai su koi in sai sargai su sufurawa la ya yaz'uhu ahadun barfo sun zabu ara illa ka da lahu sadaqa kala zago yandin kan warateni sai ni sai sargai sufur rawahu muslim wa fi riwayatin lahu wa fa kan gurasi imam al muslim inga mu ruwanin da siga yake ne anin fala ya gharisul muslimi fala ya gharisul muslimu gharsan al silama sidu maharifu duma yadin ga fa yakulu minhu insan adami zama kakan wa'anga wala dabatun wala almani wala tayrun wala zo. illa kana lahu sadaqatun ila yawmil qiyamati kallai musu bai kasu bora an tun bora zai halak indo zaro imana hal lokacin kan ni hayadin kan ni ni duma asino amma da gono da dai a ga gato halaka indo zaro to halaka indo zaro يكسب يكسب رابع في المسجد وفي رواة له رواة وكان واسي لا يغرس مسلم غرسا السلام سي دما هرفو دما ولا يزرع زرعا يا دي نوع سي حيفو فرجيني دم فيأكل منه الإنسان آدم يزمكا كما أغا ولا دابة ولا لمني wala shay'un wala haifo kan manki zanga-zanga miziyan illa kanat lahu sadaqatun kadai hayadi magara sai sargai sutura wa rawayahu jami'an min ruwatin anas bukhari da muslim kullu in hadisu filla anas wa da ruwaya qawluhu asannu kana yazruhu ayyan kusuhu marfu min zahu ara da ko kayan wakan agati ara kala irku subhanahu ta'ala wa malaika yama ima suhura mana sarge suhura rantan nisi alhamdulillah ina wani ringayi kai na kan yirku inda ran kulu yiri irku mare irku ma irmu ruwa wani suhura hatta kan yirte irge irku mare irku ma hatta ya fayisi وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين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 kofofi na ainihin iyakoki da aka kulle allah ta'ala ya kawo ainihin bude su a bude mutane su koma suna harkokinsu fiye da da yawon musulmi kuma na ainihin sauran kasashen duniya irin su falastin da sauran suna musu addu'a allah ya kawo musu saukin abin da suke ciki allah ya yi musu abin da ya bi karfinsu in ya na suna mai kuma da haka muna addu'a ga babban malaminmu dan uwanmu abokinmu malam tanku da bashi da lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya Allah ya sa kafara Allah subhanahu wataala ya karbi wannan ainihin jarrabawa Allah ya sa ya karbi wannan jarrabawa da ya haɗu da ita ta zama masa kafara kuma